Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma alfa rediyo kumasi a Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC kuma wannan karan tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku cewa wasu 'yan bindiga da ake tunanin 'yan Boko Haram ne sun kai hari unguwar Jidari Folo da ke wajen birnin Maiduguri inda aka yi ta jin karan harbe-harbe da fashewar wasu abubuwa. Haka kuma za ku ji wata kotun tarayya a Abuja ta yanke hukuncin cewa majalisar dokokin najeriya ba ta da hurumin sauya ranakun zaɓe kan wannan batu ne ma za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a yau muna son jin ra'ayinku ne kan wani tsari ne zai fi tabbatar da zaɓe mai sahihanci farawa da na shugaban ƙasa da majalisun tarayya ko na gwamnoni da majalisun jihohi ku kira layin mu ku faɗa mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyar sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya amma kafin nan gaya da duniya ke ciki. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce babu wata shawara da Amurka ta yanke ta janyewa daga yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran ta shekarar 2015 amma Amurka na aiki da abokan kawancenta na kasashen Turai domin ganin akwai ko an kawo ƙarshen abin da zai kawo inganta yarjejeniyar ya bayyana cewa amurka ta gane cewa yarjejeniyar ba ta da wani tasiri akan makamai shugaban kasar faransa emmanuel macron wanda ya kammala ziyara amurka cikin makon nan ya bayyana cewa ya yi imanin shugaban amurka donald trump zai cire amurka daga cikin yarjejeniyar an ba shugaba trump zuwa ranar 15 ga wannan eh, watan mayu mai zuwa ya tsayar da shawara akan ko zai sake kakaba wani takunkumin tattalin arziki da kasar ta cire akan iran a sakamakon amincewa da dakatar da ayyukan shirin nukiliyar ta majalisar dattijan amurka ta da ra'ayinta suka bambanta ta kada kuri'a 57 da 42 wajen tabbatar da wanda shugaba trump ya zaɓa a matsayin sakataren harkokin wajen amurka babban daraktan hukumar bincike ta cia mike pompeo wanda aka tsayar a ya sami ƙuri'un dukkan jam'iyyun republican amma 'yan jam'iyyar democrat shida da ɗan jam'iyyar independent guda ɗaya ne kawai suka yi adawa pompeo ya mai gurbin rex tillerson wanda shugaba trump ya, zaba wanda trump pompeo ya mai gurbin rex tillerson wanda shugaba trump ya kura daga aiki a watan da ya gabata tabbatar da zabensa a ya ba shi damar halartar taron kungiyar nato da za a gudanar gobe juma'a a brussels a matsayin ma'aikacin diplomasiya amurka yayin da 'yan majalisar karkashin jam'iyyar republican suka haɗa kai suka marawa pompeo baya yawancin 'yan jam'iyyar democrat sun yi bakin sun yi bakin ciki akan abin da suka gani a tarihin dan takarar a matsayin wanda ya nuna kyama ga musulmi da kuma 'yan luwaɗi 'yan jam'iyyar republican sun ta kira domin marawa pompeo baya da yin nuni da cewar mambobinsu biyu ne kacal suka kimarawa eh, tsoho sakatariyar harkokin wajen amurka ta farko a gwamnatin barack obama hillary clinton baya a shekarar 2019 kuma 'yan majalisu uku ne kacal suka ki zaben john kerry a kujerarsa a shekarar 2013 labarin na zo muku ne daga nan sashen na murya amurka birnin washington dc ma'aikatan agaji goma sun ɓace a sudan ta kudu wanda eh, jami'an majalisar ɗinkin duniya suka bayyana cewar har yanzu ba a san matsayar labarin ba shugaban kula da harkokin agaji na majalisar ɗinkin duniya na sudan ta kudu ya bayyana cewa ma'aikatan sun ɓace ne a lokacin da ayar motocinsu ke kan hanyar zuwa tori da yai daga yai a yankin tsakiyar ƙasar ma'aikatan sun yi ɓatan dabo ne kwanaki kaɗan bayan wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da wasu ma'aikatan agaji a ƙasar Naudehu ya bayyana cewa wannan shine karo na uku da 'yan bindiga ke sace ma'aikata a cikin makonni shida da suka gabata. Sudan ta kudu ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe masu hatsarin gaske da ma'aikatan agaji ke fuskanta a duniya. An kashe akalla ma'aikatan agaji 100 tun daga lokacin da aka fara yakin basasa a watan Disambar shekarar 2013. An fara shirye-shiryen ƙarshe na taron koli mai ɗimbin tarihi tsakanin shugabannin Koriya ta Arewa da ta Kudu. da safe shugaban kasar koriya ta arewa kim jong-un zai tsallaka iyakar da sojoji suka, suka yi wacce ta raba kasashen koriya guda biyu a ƙauyen panmunjom wuri mai tarihi inda aka yi yarjejeniyar tsagaita wuta a kan yakin da kasashen biyu suka yi a shekarar 1953 shugaban koriya ta kudu moon jae-in zai same shi a ɓangaren koriya ta kudu wannan zai kasance taron koli na uku tsakanin lardunan koriya amma zai kasance taro na farko da shugaban mulkin kwaminisanci na koriya ta arewa zai shiga yankin demokradiyya na kudu an gudanar da tarukan na shekarar 2007 a koriya ta arewa kim zai yi tafiya da tawagar wakilai wacce ta kunshi 'yar uwarsa kim yo jong wacce ta jagoranci tawagar koriya ta arewa a gasar wasannin hunturu da aka yi a koriya ta kudu kim kim yong nam wanda shine shugaban kasar marar ikon gudanarwa sai kuma kim yong chol wadda wannan wanda shine tsohon shugaban hukumar binciken asirin sojojin kasar wanda koriya ta kudu ta dora wa alhakin nutsewar wani jirgin ruwa mai suna chohan na shekarar 2010 babu tabbacin matar kim jong un za ta kasance a cikin tawagar a baya-bayan nan ne ta bi mijinta a wata ziyara da ya kai wa shugaban kasar china xi jinping a birnin beijing labaran duniya ku saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to dalla da yammacin yau alhamis ne wasu 'yan bindiga suka kai hari unguwar jidare polo da ke wajen birnin maiduguri inda aka yi ta jin karan harbe-harbe da fashewar ababen fashewa. kan haka ne na kira wakilin murya amurka na mai maiduguri haruna dauda inda na fara tambayar su halin da ake ciki yawa kamar yadda muka samu bayani kuma na je na gani wa idanuna kamar misalin karfe biyar da wasu 'yan mintuna ne na malace hmm. a wasu da ake zaton kamar 'ya'yan kungiyar boko haram ne aka ce sun kawo hari wannan yanki na area da polo da kuma bayan high court a inda mutanen da ke zuna wannan anguwa suka dinga tserewa daga gidajensu zuwa cikin gari dan gudun abinda da kakai ya komo an ce da an ji karan ababa masu fashewa masu karfin gaske da kuma karan harbe-harben bindigogi a wannan yanki na jiddari polo da kuma bangaren high court to ya magana tsaro ina sojoji suke da wannan maharasa kawo hari wato shine kusan kullum abin da ke baiwa mutane mamaki wannan ba kuma shine karo na farko ba na biyu ba da ake da cewa ayan kungiyar boko haram na kawo hari kuma ta wannan wuri da na maka bayani yanzu wato bangaren jigari polo da high court ah, ba za a iya cewa ga inda waɗannan mutane har suka ratsa suka kuma shamaci waɗannan jami'an tsaro don kusan ko ina akwai jami'an tsaro a ake wai suke da garin maiduguri har ma an yi irin ƙawanya da akwai irin toro da aka yi na rami irin rami mai zurfi haka wadda ba wanda ya isa ya wuce ya shigo cikin garin maiduguri in ba zai ta titi ba ta titi kuma inda za ka shigo sai ka haɗu da jami'an tsaro to a halin yanzu me ake ciki akwai yanzu ya jama'a suke suna guduwa da gidajensu ne ko an kai musu ɗauki wallahi gaskiya mutane sun firgita sun fada cikin tashin hankali na gaskiya saboda ko da na wannan wuri na ga mutane musamman ma ƙananan yara wasu na kuka wasu an gona su wasu ana jan su za ga wata mace guda ta ɗauki yara biyu ɗaya a goye ɗaya hannu tana ja wasu ma ba 'ya'yansu ba ne 'ya'yan makwabta ne saboda duk an dai tarwaɗe ba wanda ya san inda iyayen su amma saboda dai jin kai da sauransu sai ga wani ko wata ta taimaka wajen fito da wannan yara haka. Akwai bayanan da suke nuna yawan mutanen da suka mutu a wannan hari? Har yanzu da gaskiya babu wani bayanai da cewa jami'an sojan Najeriya na a sabon bid da ke garin Maiduguri sun fitar da wata sanarwa inda suke kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu su ne har yanzu ke komi na hannunsu kuma an shawo kan wannan lamari amma magana gaskiya har yanzu ba su yi bayani takamamme me ya faru me su wane ne suka kawo wannan hari wato a tsarsa rayukan kuma nawa suka bikata ba a halin yanzu sai wannan bayan da suka fitar suna baiwa mutane hakuri kuma suna cewa su kwantar da su game da wannan lamari to haruna mun gode kwarai da gaske to ni ma na gode To Lato daga Maiduguri sai birnin Abuja inda wata kotun tarayya ta yanke hukuncin cewa Majalisar Dokokin Najeriya ba ta da hurumin sauya ranakun zaɓe. Wakilin murya Amurka Madina Dauda ta haɗo mana wannan rahoton. Wannan hukunci ya biyo bayan shigar da ƙara ne da jam'iyyar Accord Party ta yi, inda ta ƙalubalanci matakin da Majalisar Dokokin ƙasar ta ɗauka na yin gyara a jadawalin zaɓe da hukumar zaɓe ta riga ta fitar. A hukuncin dai mai shari'a Ahmed Mohamed ya tabbatar da hurumin da kundin tsarin mulki ya baiwa hukumar zaɓe ne, inda ya ce ita ce kaɗai take da hurumin sa ranakun zaɓe da kuma tabbatar da an yi zaɓen a lokutan da aka zayyana. Mai shari'a Ahmed ya ce duk abin da zai taɓo wannan hurumi ya saɓa wa kundin tsarin mulkin Najeriya. A lokacin da yake mai da martani a game da hukuncin, lauyan da ya kare majalisar ƙasa, Sebastian Horn, ya ce zai ɗaukaka ƙara. Sections 176, 132 and the rest have been altered by the First Alteration Act, which places INEC under the feet of the National Assembly. So, for these reasons and many more, we are going to test the decision at the Court of Appeal. A nan ma dai Sebastian Horn yake cewa kashi 176 da kashi 132 na kundin tsarin mulki da aka yi wa gyara ya riga ya mai ido hukumar zaɓe ƙarƙashin majalisar dokokin ƙasa a bisa wannan mataki ne zan ɗaukaka ƙara akan wannan hukunci a kotun ɗaukaka ƙara nan da ɗan lokaci kaɗan Shi kuwa lauyan da ya kare hukumar zaɓe Thomas Ojo ya bayyana jin daɗinsa ne a game da hukuncin inda yake cewa. The judgment is a true representation of the position of the law. The powers given to INEC under the constitution cannot be taken away by an amendment. Thomas Ojo ya ce majalisa ba za ta iya gyaran hurumin da kundin tsarin mulki ya baiwa hukumar zaɓe haka nan kawai ba. Akwai matakan da ya kamata a bi idan bukatar hakan ta taso. Shi ma dai shugaba Muhammadu Buhari ya ƙi sa hannu a dokan ne a bisa hujjar cewa ta taɓa wani ɓangare na kundin tsarin mulkin ƙasa da ta hana majalisar ta yi gyara a kan jadawalin zaben da hukumar zaɓe ta fitar watan Nuwamban bara, inda a ciki za a yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun ne kafin a yi na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. A yau muna son jin ra'ayinku ne kan wani tsari ne zai fi tabbatar da zaɓe mai sahihanci farawa da na shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya ko na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi. Lambar da za ku kira ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waka. mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gargaɗe kwaɓe mai gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kai ‘yan uwa mu sa alheri, zuciyan mu taima na daɗi, amma fa mu bar gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marma ya taɓe muddin yana gina ramin Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da mun sami kiranmu na farko daga Bauchi, wane ne akan layi? Hassan ne Hassan Bahaushe ne daga Bauchi karamar hukumar Shira. To Hassan Bahaushe muna sauraron ka menene ra'ayinka kan wannan ina mu na yau? Ra'ayina na fi so dai a fara yin zaɓe na shugaban ƙasa. Hmm. Me yasa kake son a fara yin na shugaban ƙasa? Zaɓe na shugaban ƙasa? Hmm. Shi ne za mu samu. Yalo Hassan Bahaushe kana ji na? Shi ne mu zaɓi. mu zaɓi wa'anda ya kamata mu zaɓa wa'anda suka cancanta sauran wa'anda ba su cancanta ba kuma wanda ba za su yi mana aiki ba kaga ba za mu zaɓe su ba sai mu bayar da su to malam hassan mun gode da wannan ra'ayi naka bar mu je birnin tarayya abuja wane ne akan layi daga abuja assalamu alaikum sunana kabiru muhammad gama kabiru muhammad muna sauraron ka bayani na anan shine abin da yake magana a kai maganan tsarin mulki suke canza zaɓe magana shi a kan kuke magana ko haka to ni a fahimta ta wannan abin kawai illa san rai ne kawai na mutane kawai amma gaskiyar magana yadda abu yake da shine ya fi dacewa shi ne fi cancanta a kan kowane mai hankali da mai tunani kuma wato kar a sauya fasalin zaben kenan ko kuma ranakun zaben da a ce gaskiyar magana shine gaskiyar magana yadda yake da shi ne ya fi to malam kabir mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je kaduna wane ne akar layi daga kaduna to sharfilu hashim gumal barka da yammaci barka da yamma wake magana sunana murtala ina kiran ku da gare da gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala muna sauraron ka to kaga su yan majalisa kusan sun riga sun gaskiya talaka wanda ma bai makaranta bai san kan zaɓe ba ma yanzu sun gano tunda suka nuna su a fili suka nuna wani bai ma sanya tsarin zaben ba amma da ya dinga ji suna cewa a juya a fara nasu kowa ya gano su gaskiya kuma shawara na shine dole ne muna fara shawara a fara na shugaban kasa ka gane na mm. na shugaban kasa sai a zo a yi na gwamnoni sannan sai a zo a yi na majalisa sauransu da sauransu. To Murtala wasu na cewa. Wani ma sun ci tuntuni wani ma ba zai gane me suke ni ba amma ko ya gane so suke kawai sun ci su kare shugaban kasa misali. Murtala wasu suna wasu suna cewa sun yi haka ne domin su baiwa shugaban kasa damar lura da sauran zaɓuka da za a yi. A ah, to shugaban kasa ai ba INEC bane shi ma faran zaɓen zai je kaɗa ne. shi ba hukumar zaɓe ba ne balle je ko ya sashe kwamfutoci a gaba yana ganin da ake zaɓe yana kaɗa gidan shi ke zuwa ya zauna yadda muke gani kenan kaga wannan amni dai ba ba hujja ba ne a guri na da fatan za ku tashi lafiya. to malam murtala mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka yanzu haka layukan mu a buɗe suke sai a yi ta gwada mu idan Allah ya ba da sa'a an same mu sai a zo a faɗa mana ra'ayoyi to yanzu mun sami kira daga Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi. Bauchi akwai mutum aka layi daga Bauchi? Kana magana ne da Muhammad. To Malam Muhammad. To muna sauraron ka Muhammad menene ra'ayinka? Eh ra'ayina da shi ne gaskiya fara zaben nan na 'yan majalisu. Domin hakan shi ne mafita saboda wani ba zai fashe da wani ba. Bare ya zo a yi sak daga sama har ƙasa. Wato kana nufin a fara da 'yan majalisu ka ce? eh haka ya fi wallahi to mun gode da wannan ra'ayi naka muhammad bari mu je kuma abuja wane ne aka layi daga abuja eh, kuna magana da salisu aliyu ne daga abuja nan kubo ra'ayi to ma salisu muna sauraron ka wannan wato gaskiya ni ra'ayi na eh, ya kamata a yi kamar yadda aka shirya a gidan wato ainihin zaɓe kada ce za a canza yadda aka tsara shi din na a shi a haka wato yadda hukumar zaɓe ta tsara kayanta a ban mata haka yadda yau yadda hukumar zaɓe ta shirya a bashi hakan nan ba tare da an canza shi ba to kuma ne dalilin ka don shi eh dalilin shi ne shi ne wannan zai jawo zai kawo zaman lafiya ya ba ainihin yan Najeriya wato damar zaɓen wanda suke so ba tare da an cusa musu wani ra'ayi ba ko da kuɗi ko kuma da ainihin karfin mulki na wasu mutane yan tsirayi wanda ba sa su zaman lafiya a ƙasa. To Malam Salisu mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Niger wane ne akan layi daga Niger? Ni ne Muhammadu Sani Boka Kagaran Niger State Rafin Niger State. Muhammadu Sani muna sauraron ka. Ni ra'ayina na fi a sake a fara zaben shugaban ƙasa sannan zuwa gaba sai a yi na majalisu in ba ka bayan majalisu suna so su gare shugaban ƙasa ne. A ta yaya za su kada shi? a saboda sai to da mai tafsiri ne ai kowa kuma ya bayyana kowa ya fahimta abin da suke da shi to wannan tsarin eh, sun ce ana yin sa a can baya da yanzu an suke son eh. su dawo da shi ba wai don wani abu ba tsari ne da aka taba yin sa a baya kuma an ga nasarar shi eh to amma yanzu tunda su suna bude mai ne a hili suke ga mutane abin da suke so shi yasa mu kuma mazaɓa muke so mu kuma a fara zaben shugaban kasa insha Allah rabbi ya kai ga nasara insha Allah to Muhammad Sani mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je Kaduna wane ne akan layi da Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Amin wa alaikum assalam wa ki magana Malam Sarafila Hashim Gumal barka da dare Barka da dare sannu <laughs> sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya Alhaji Musa muna sauraron ka to ai Hausawa sun yi wata magana da suka ce an yi walƙiya kowa an gan shi hmm. to kaga su 'yan majalisa su burin su damun abubuwan da suke fata kenan ko kuma abin da suke so a ra'ayinsu ai sun yi kuskure ma da suka nuna wannan zalamar tasu a fili har da za su kokarin za su juya wai a ce su za su juya ainihin akan cewa sai zaben da suka ga dama shi za a fara yi da haka mu abin da muke gani ko da zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari za a kai shi karshen karshe to insha Allah Muhammadu Buhari ba zai faɗi ba kuma muna fatan wannan abin da yake suka bujuro yan majalisa kowa da yana kallon su kuma kowa yana duba da irin yanayin da gudunmuwa da ba sa ba da taka gudunmuwa akan ita takan da suka zaɓe su da haka fatan mu Allah kai mu wannan lokaci kadiri da yana nan a aje to amin ka fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to Alhaji Musa mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu garzaya Benue wane ne akan layi daga Benue Kana magana da magaji ne sarkin yakin janar Muhammadu Buhari na jihar belai To malam magaji dan kashe rediyon ka da Allah ko ka nisance ta. To na kake To muna sauraron ka menene ra'ayinka? Eh, eh, magana da muke a Maulidin eh, na zaben shugaban kasa da na abin nan yadda muka yi wancan karan muka zaɓi shugaban kasa muka zaɓi res muka zaɓi 'yan majalisar da a rana ɗaya shi ya kamata a bar shi haka. bayan sati biyu kuma mu yi zaben gwamna da na yan majalisar jiha wannan tsarin hukumar zaɓe ta sa ya fi dacewa. To madalla eh, magaji mun. Eh, na kenan kuma yadda nake gani ya dace da yadda za mu yi kenan yan majalisa su haƙura mu yi muka yi wancan kara. To malam magaji mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi? Assalamu alaikum ya gare. To malam muna saurari. Amarilla, wannan abu dai yan majalisa suna so su ja mana fitina. Muna addu'a Allah ba mu rinjaye a kansu. Abin da suka shuka mu kuma za mu jirya musu da yadda. Ba ka gani wannan ba fitina bace suna son ne a sauya tsarin ranakun yadda ake gudanar da zaɓe ne ba wai wani abu na eh, tashi hankali. ba? Abin ya riga ya wuce. Duk abin da suka yi dai idan kowa idan magi ya bude. Saboda haka mu a shirya muke. Allah da shugaban kasa za a fara kuma shi zai cin Allah yarda to malam mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da daga waya kuma ka karshen daga waya mu a yau za mu sake buɗe muku layukan mu gobe idan Allah ya kai mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode. To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agon ke cewa karfe biyar saura minti takwas. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. shahararren dan wasan gaba na kasar argentina da ke taka leda a kungiyar barcelona ta kasar spain lionel messi ya sami nasara a wata shari'a da ya kwashe tsawon shekaru bakwai yana ja domin samun damar amfani da sunansa a tallace-tallacen sha'anin wasanni wata kotu a turai ce ta yanke hukuncin cewa messi na da damar amfani da sunansa a zaman abin talla wani kamfanin tseren kekuna mai suna masi shine tun da farko ya kalubalanci bukatar ta messi na yin talla da sunansa inda suke korafin cewa sunayen biyu sun yi kama da juna wanda hakan kan iya haifar da rudani to sai dai babbar kotun tarayyar turai ta yi hukuncin cewa sunan messi ya yi shaharar da son ba wani rudani da hakan zai kawo mamallakin kungiyar fulham ta ingila shahid khan ya yi ta yin sai babban filin wasan kwallon kafa na wembley akan kudin da ake zaton adadin su ya kai fan miliyan 800 rahotanni sun nuna cewa kan zai biya fan miliyan 500 ga filin wasan yayin da hukumar kwallon kafar ingila za ta ci gaba da gudanar da kasuwanci a filin wasan da aka kiyasta a kan fan miliyan 300 a yau ne aka tattauna wannan lamari a wani taron shugabannin hukumar hukumar kwallon kafar nahiyar turai wato uefa ta caji kungiyar kwallon kafar bayan munich ta kasar italiya sakamakon mamaye filin wasa da 'yan kallo suka yi bayan da aka kammala wasan farko ta kusa da ta karshe a gasar cin kofin zakarun turai da kungiyar ta sha kashi a hannun real madrid a jiya laraba haka kuma an caji kungiyar da nuna wani babban hoton kyalle mai tada hankali a lokacin wasan a filin wasan na munich wani dan kallo ya ci kwalar rigar dan wasan munich frank ribery yayin da wani ya yi hoto da 'yan wasan madrid a karshen wasan za a yi zaman bahasin wannan cajin a ranar 31 ga watan mayu a bangare ɗaya kuma kungiyar liverpool ta ingila ta bukaci gudanar da wani taro na gaggawa a daidai lokacin da suke cikin fargabar karawarsu ta biyu ta gasar cin kofin zakarun turai da kungiyar roma a mako mai zuwa liverpool ɗin ta doke roma da cibiyar da biyu a ranar talatar da ta gabata a wasan farko to amma wani masoyan kungiyar na cikin mawuyacin hali saboda raunata shi da wasu masoyan roma din suka yi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai sharhi murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Shirin bada tukuci da ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ake kira da Warfar Justice zai bada tukucin dala Amurka miliyan biyar ga duk wanda zai bada bayanai da za su kai ga kamawa ko yanke hukunci a kowace ƙasa duk wanda ya aikata ko haɗa baki aka aikata ko kuma ya taimaka wajen kashe ba Amurke Joel Shrum. A ranar 18 ga watan Maris ne a shekarar 2012 aka harbe aka kuma kashe Shrum ɗan shekaru 29 da haifuwa yana kan hanyar sa zuwa aiki a Taiz a ƙasar Yaman. lokacin da wani ɗan bindiga da aka goya a kan babur ya tsaya kusa da motar shi ya harbe ya kuma kashe shi. Shirin wani jami'in gudanarwa ne kuma malamin turanci a wata cibiyar horarwa ta ƙasa da ƙasa. Ɗaya daga cikin tsoffin cibiyoyin bunƙasa ƙasa da ƙasa da ke ba da agaji a ƙasar Yemen. kwanaki kalilan bayan harin kungiyar 'yan ta'addan alka'ida da ke yankin larabawa ta ɗauki alhakin kisan Tun da aka fara aiwatar da shirin ba da a shekarar 1984, shirin ya biya fiye da dala miliyan 125 ga mutane fiye da 80 da suka ba da bayanan da suka yi sanadiyar kama 'yan ta'adda ko hana ayyukan ta'addanci a duniya baki ɗaya. Za ku iya samun ƙarin bayani game da wannan shirin na ba da takuici na gwamnatin Amurka a shafin sada zumunta na Twitter a justice. za a iya samun ƙarin bayani a kan shirin bada tukuici da ya shafi shroom a shafin intanet www.rawarforjustice.net. Duk wanda yake da ƙarin bayani a kan wannan lamarin yana iya tuntuɓar ofishin bada tukuici domin yin adalci ta shafin yanar gizo ko kuma a kan ta adreshin imel na info at rawarforjustice.net ko kiran wayar tarho ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku biyu bakwai. ko kuma aiko da wasiƙa zuwa rawarfar Justice Washington DC biyu sifili biyar biyu sifili sifili uku sifili uku USA. Za a saya dukkan bayanan da za a bayar. Shirin murya Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kama ga shirinmu na karshe labarai a takaice. sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce babu wata shawara da amurka ta yanke ta janyewa daga yarjejeniyar shirin nukiliyar iran ta shekarar 2015 amma amurka na aiki da abokan kawancenta na kasashen turai domin ganin ko akwai abin da za a yi domin inganta yarjejeniyar ya bayyana cewa amurka ta gane cewa yarjejeniyar ba ta da wani tasiri a kan makamai majalisar dattijan amurka da ra'ayinta suka bambanta ta kada ƙuri'u 57 da biyu. wajen tabbatar da wanda shugaban donald trump ya zaɓa a matsayin sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka babban daraktan hukumar cia ta cia mike pompeo wanda aka tsayar ya samu ƙuri'un dukkan 'yan jam'iyyar republican amma 'yan jam'iyyar democrat shida da ɗan jam'iyyar independent ɗaya suka yi adawa ma'aikatan agaji goma sun ɓace a sudan ta kudu wanda jami'an majalisar ɗinkin duniya suka bayyana cewa har yanzu ba a san matsayar labarin ba shugaban kula da harkokin agaji na majalisar ɗinkin duniya na sudan ta kudu ya bayyana cewa ma'aikatan sun ɓace ne a lokacin da ayar motocinsu ke kan hanyar zuwa tore daga yai a yankin tsakiyar ƙasar ma'aikatan sun yi babban sun yi batan dabo ne bayan kwanaki kaɗan da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da wasu daga cikin ma'aikatan agaji a ƙasar To madalla a gaishe ka. To ma sauraro da wannan maka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie les Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman. Nisar fila hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.